Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan metoci goma sha tara talatin sittin sai kuma kilo hazubo ɗaya da dari biyar matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na ɗari da biyu da ɗigo biyar. Ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com. masu saurari assalamu alaikum alheri grace abdu ce tare da baba yakubu makeri muke farin cikin jan ragama shirin namu na yau alhamis ta farko a watan mayu shekara ta 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka ta kimtsa ta kai gudunmuwar soja domin daƙile rashin kwanciyar hankali da ke faruwa a venezuela attorney general amurka william barr ya bayyana gaban majalisar tarayya a jiya laraba domin kare kansa akan yadda yake yi wa rahoton bincike da mula ya gabatar riko kwamitin takunkumi na wato kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya ayyana shugaban wata kungiyar 'yan bindiga a pakistan da ake kira ja'ish muhammad dan ta'adda kanin labaran kenan masarautar daura a jihar katsina najeriya ta game da matsalar tsaro da tashin hankali da ake fuskanta a sassa da dama na najeriya da al'ummar masarautar ke bayyanawa a matsayin tashin hankali mafi muni bisa dalilin cewa aka ɗauki bayan Allah na aka tafi har aka fita da shi daga cikin garin nan babu inda aka kawo ɗauki a matsayin masarautun ne da a garin nan shine na biyu a gafar daura ina ne za mu saka mu wani tashin hankali ne wannan sai kuma hira da muka yi da aminu yakubu lame kan yadda ranar ma'aikata da ake kira mede ta bambanta da sauran kasashe a nan amurka a shirin domin iyali kuma a yau za mu taɓo batun da ya kai ga kulle wata matashiya zainab aliyu a ƙasar saudiya bisa zargin safarar miyagun ƙwayoyi amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya kuma kiri sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka ta kimtsa ta kai gudunmuwar soja domin dakile rashin kwanciyar hankali da ke faruwa a venezuela akwai yiwuwar gudanar da ayyukan soji in ji babban jami'in diplomasiyya amurka yana faɗa a cikin shirin fox business ya ce in dai yin hakan ne zai kawo matsalaha to abin da amurka za ta yi kenan a hali da ake ciki kuma pompeo ya nana ta cewa amurka ta fi so a yi sauyin mulki cikin lumana a caracas daga shugaba nicolas maduro dan gurguzu zuwa ga juan guaido wanda ya ayyana kansa shugaban kasa na wucin gadi na majalisar dokoki wanda amurka da wasu kasashe hamsin suka amince da shi a matsayin shugaban kasa wacce take nahiyar kudancin amurka pompeo ya bayyana alamu cewa amurka ka iya kai sojoji a venezuela domin gaggauta mai da martani ga ayyukan rasha babbar mai marawa maduro baya anthony general amurka william barr ya bayyana gaban majalisar tarayya a jiya laraba domin kare kansa akan yadda yake yi wa rahoton bincike da aka gabatar a ranar 22 ga watan maris riko wanda robert mola ya gabatar a kan kurasha ta yi katsalanda a zaben amurka na shekarar 2016 inda ya ce shawarar fitar da takaitaccen sharhi akan rahoto da sauri karan kansa ne ya yi wannan abin kana ya yi fatali da tambayoyi da ake cewa yana baiwa sakamakon binciken wata ma'ana. a lokacin da ake saurarin bahasan cikin fushi 'yan democrat da suka mamaye saurarin bahasan sun gajiyar da attorney janar da tambayoyi akan takaitaccen sharhi da ya yi a cikin wasikar da aike wa majalisar tarayya lamarin da daga bisani mula ya bayyana damuwarsa a kai 'yan democrat sun zargi ba da rashin adalci na kin bayyana shaidan aikata ba daidai ba da trump ya yi a cikin takaitaccen sharhin da ya aika wa majalisar tarayya wata shawara mai tsarkakiya da yake kokarin ɗauka na wanke shugaban ƙasan daga zargin yin katsalanda a lokacin da ake gudanar da binciken ni kadai ne nake da hurumin yanke shawara na bayyana rahoto gaban jama'a ko kuma a'a in je ba yana faɗawa kwamitin majalisa na wato shari'a ya ce ni ne na yanke shawarar yadda jama'a za su amfana inda ma'aikatar shari'a ta sanar da wato kanun abin da ke kunshe a cikin wannan rahoton tare kuma da mai da hankali akan ko an aikata laifi a cikin wannan binciken da aka gano kwamitin takunkumi na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ayyana shugaban wata ƙungiyar 'yan bindiga a pakistan na jais muhammad da ake kira jam a takaice ɗan ta'adda bayan china ta sauko daga kujerar naki da ta daɗe a kai akan wannan batun beijing babban kawar islamabad sautari tun cikin shekarar 2009 take hana kwamitin azata kunkumin ayyana mas'ud azhar ɗan ta'adda wanda ya kafa wata ƙungiyar da ake kira jam wanda ita ma ƙungiyar an riga an ayyana ta ƙungiyar ta'addanci a duniya amurka da faransa da birtaniya sun yi haɗin gwiwa wurin ayyana azhar ɗan ta'adda a farkon wannan mako suna kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta haramta wa azhar tafiya zuwa ƙasashen waje kuma ta ɗora hannu akan ƙadarorinsa kana ta kuma hana shi kasuwancin makamai wanda ke haɓaka ta'addanci a duniya wato a madadin ƙungiyar ta'adda na alka'ida da kuma taliban in dai wato india ta zargi kungiyar jam da shirya ayyukan ta'addanci a cikinta ciki har da wani harin kunar bakin wake da aka kai a ranar 14 ga watan fabrairu a wani yankin kashmir da ake takaddama a kai a gundumar pulwama lamarin da ya kashe sojoji ko kuma jami'an tsaro arba'in na kasar india wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen amurka ya yi bawa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya ayyana azhar ɗan ta'adda ya kuma ce ƙungiyarsa ta jam ita ce take shirya ta'addanci a ƙasar indiya ciki har da wadda aka kai a ranar sha hudu ga watan fabrairu a birnin kashmir ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shekaru aro-aro harkokin tattalin arziki a kasashen latin america da ke kudancin amurka da yankin caribbean na gudana ne da kasuwanci da suke yi da amurka ko da yake a cikin 'yan shekarun nan kasar china na zuba jari sosai a yankin amma a wannan lokaci shirin samar da ci gaba cikin gaggawa da gwamnatin shi jinping ya kaddamar ya sa an fara sake salon yin kasuwanci da china wanda yake iya haddasa matsaloli a nan gaba. a gefen wani taron bita da sashen nazarin kasashen latin america na jami'ar georgetown da ke nan amurka ta tallafawa a makon da ya gabata masana harkokin tattalin arziki da tsaro da kuma harkokin diflomasiyya sun tattauna akan damuwarsu game da yadda china ke kara yin tasiri ta fuskan tattalin arziki da siyasa a yankin sun kuma bayyana bakin cikinsu cewa amurka ta zuba ido ba ta daukar mataki akan wannan batun wasu bayanai daga bankin duniya na shekaru 20 da suka shuɗe sun nuna kashi 57 cikin ɗari na kayayyakin latin america ana sayar da su ne a nan amurka To a gaida baba ya kuma makiri da karanto labarai. Toma da labarin mu bude taskar hotonnin namu a masarautar daura jihar Katsina Najeriya inda waɗansu mutane ɗauke da manyan bindigogi suka yi garkuwa da magajin garin Alhaji Musa Umar kuma surukin dogaran shugaba Muhammadu Buhari. Alhaji Ya'u Ciroman Bakan Daura ga naune ga kuma bayanin da ya yi wa wakilin Nasiru Adamu Yalikaya. taɓa ganin a rayuwar mu masu masiwa irin ta yau ba domin tsakanin gidana da bawan Allah nan bai fi mita talatin ba sannan tsakanin gidan mai martaba da gidan bai kai mita hamsin ba sannan tsakanin gidan shi da gidan shugaban kasa bai kai wani kilomita ba a ce mutumin nan yana zama ya gama sallama garba ya fito ya zauna yana jiran isha a kofar gidan shi an su mutane suka zo suka samu ɗaya mutumin daga cikin masu gadin gidan aka harbi ɗaya yanzu yana asibiti aka ɗauki bayan allah na aka tafi har aka fita da shi daga cikin garin nan babu inda aka kawo ɗauki a matsayin masarautar ne a garin nan shine na biyu a gafar daura ina ne za mu saka mu wani tashin hankali ne wannan a rayuwa a ce magajin garin daura a kota gidan ya yi sallar magarba ya hutu an dauke shirin bakan daura me za ka cina lokacin watakila ka ga mutane ya kalan mutane yin suke waɗanda suka zo mutanen nan da hilar suka zo da poosis da jirgin ne suka zo jib ce suka zo da ita da poosis suka zo kawai suna sabka yana zaune kan banki suka je suka yance tun suna zancen suka dage har ta kai suna harbin mu muna kawo kai ana saka shi a mota muna kawo kai ana zan shiga na. ana harba harbe bindigar da suka harba na rantse da girman Allah babu ma'aikacin da yake da ita nan da yankin daura dan in bindigar suka tada ta yanda ka san ma ta fashe haka bindigar wallahi tallahi to ɗaya daga cikin wannan shi da suna zanzantakawa ɗaya ne ya zo ya kama shi da ya zo ya kama shi ya rike shi suka harbe shi shi ne aka kai asibiti. Shirin watan bai da nake watakila kamar kai tsaye ma sun zo tafiya da shi magajin gari ne. Hmm. Ba wai wajen wani suka zo ila iyaka kamar kai tsaye shi suke son tafiya da shi. Hmm, kai tsaye haka suka zo tafiya da shi. Wallahi tallahi. Tun kama shi sun kama da shi wallahi. Shin ana tunanin ko mutane in sun bugo waya ne barayin mutane ne a san yadda za a yi kowane mataki kuke ɗauka yanzu. Mataki da muka ɗauka illa mun sa Allah gaba, mun sa shugaban jami'an tsaro na ƙasa nan gaba domin wannan abu ya huce duk inda kake tsammani. Allah ya tona asiri ya bayyana asiri Allah ya dawo mana da bawan Allah nan da rai da lafiyar shi. Babu wani abu da yake gaban buban da ya huce wannan. kawai saboda abin duk da ke tsammani ya da inda abin da ke tsammani. To ciruwan baka a irin ma wannan tsakiyar gari kusa da gidan mai martaba sarki ina jami'an tsaro suke babu ofisoshin 'yan sanda ne ko jami'an sojoji. wallahi tallahi a nan gudun bai babu da nan kamar yadda na gaya ma bai kawo mita talatin tsakani na gidan magajin da girma magajin gari daura ba yanzu maganan nan da nake ma ina ma maganan ne a daidai wurin da abin ya faru a gun kofar gidana bikin katangar sarki na bai ina jingina da ita maganan nan da nake da ina alhaji yawo ciroman bakan daura a hirarsu da wakilinmu nasiru adamu elikaya kasashe da dama na duniya sun keɓe ranar 1 ga watan mayu a matsayin ranar ma'aikata da ake kira mede sai dai a nan amurka inda hutun ya samu asali ana bin wannan bikin ranar ne a watan satumba a cikin hiramu da aminu yakubu lame wani ɗan najeriya da ke zaune a jihar ohio ya bayyana tasirin ranar ga ma'aikata a gwamnatin amurka ranar na na girmama kwadago da ma'aikata da yadda saboda wato zufansu ya sa amerika ta zama abin da ta yanzu kuma yake duba duk tarihi cikin tarihi haka ne dama wato wanda suke aikin tun da da farkon kasar manoma ne da bayi da shauransu lokacin bauta to haka dai saboda ta wajen ma'aikatan america ta zama abin da take ta zama yau to shi yasa wannan rana ya zama da cewa kuma tarihi da tarihi ya nuna wanda wato su ma'aikatan jihar new york suka fara yi su suka fara kungiya wato haduwa ya zama na cewa suna kai kukansu bakinsu a haɗe kamar yadda babban abin da suka fara suka fara strike wato akan a rage tsawon lokacin yin aiki ne a rana aka kuma cima wannan burin yawwa ta nan aka samu wato ma'aikata ko ina duniya yawanci aiki in an ce aikin rana wato aikin awa takwas ne eh. yawwa to su suka fara to ga alamu dai kan tarihi yadda wato ya zama kenan amerika bambancin amerika ɗaya daga cikin wato bambanci muhimmin bambanci kenan da sa america su suke nasu murna wannan ranar kwarigo a cikin watan satumba a maimakon wato yau kenan a yadda yawancin kasashe suke a duniya masu wato masu wannan rana. Eh, to eh, galibin kasashe masu tasowa idan mutane ba su samu ma'aikata zan ci so da dama idan ba su samu biyan bukata ba hanya guda ɗaya ta samun jan hankalin gwamnati ko kuma samun biyan bukata shine a tafi yajin aiki to a nan amurka ana samun wannan matsalan ko a ƙarin kuɗin albashi ko kuma kirin biyan kuɗin alawuzi dai sauransu akan samu wannan matsalan idan ana samu ya ake warware ta. Eh akan samu akan samu wato amma kuma da yake an bambance da za a bi kamar yanzu kin ga ma'aikatan gwamnati zan baki misali kamar nuna ma'aikatan jihar gwamnatin ohio hmm. ma'aikatan da suke cikin kungiyoyi hmm. ke cikin wato kungiyoyin kwadago din eh. sukan zaɓi wato shugabannin su kamar shugabannin su kuma kowane shekara kamar a nan jihar ohio kowane shekara na biyu shekara uku uku ne wato sukan zauna su su wato su yarjejeniya su yarda cewa daga wannan shekara zuwa shekaru biyu masu zuwa kowane shekara ga yadda za a kara ba ma'aikata albashi tattaunawa ba kawai kan albashi ba ne akwai albashi da kuma wato kamar abubuwan kiwon lafiya da abubuwan kara ah, tsaye da wato accident a wajen aiki in ana in mato mutane suna aiki da mashin wato dole ba su kayan da za su kare lafiyarsu da wayannan abubuwan duka za su zauna wato a shirya a tattauna tsakanin gwamnati da kuma shugabannin ma'aikata din. Wallahi shugabanni ku tuna rabana ya yi ku rabana ya yi mu. Aminu Yakubu Lami a mu da shi har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'anan Washington din ke cewa karfe 1 da minti 15 na asuba ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. To alhamdulillah alhamdulillah dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Ba zan iya faɗar halin da nake cikin halin yanzu ba domin ya ce aka kama a bisa wani zargi yau wata hudu kenan amma Allah cikin ikonsa yanzu nan da nake magana da kai bai minti goma ba muka yi magana da ita cewa an sake ta tana hannun hukumun yan baki na Najeriya. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta farko a watan Mayu shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma baya ta haihu, sabili da haka za ku bi mu bashin bibiya da muka alkawalta yi kan tarbiyyar 'ya'ya. Domin ko ranar talata wato shekaran jiya kenan aka sami labarin cewa an sako Zainab Aliyu da gwamnatin kasar Saudiya ta kama bisa zargin safarar miyagun kwayoyi. Bayan samun jaka da sunanta dauke da tramadol da aka haramta shigarwa kasar. To an bayyana cewa nan da nan da jin wannan labarin kama ta mahaifin Zainab ɗin da kuma kakanta suka shiga neman hukumomin Najeriya su sa baki a sakota kasancewa ba ta da masaniya a kan wannan jaka da aka samu da kwayar aka kuma dace aka sakota. To shirin domin iyali ya nemi sanin ainihin yadda Zainab ta samu kanta a wannan halin wanda ya kasance aka san rahotanni da ake yayatawa kafofin sadarwa cewa wani ne ya sa kwayar a jakarta ba tare da saninta ba. Ga Muhammad Ajiya mataimakin kwamandan hukumar yaƙi da safarar miyagun kwayoyi a tashar Malam Aminu Kano da cikakken bayani a hirarsa da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari. Lokacin da baban Zainab ya zo nan ofishin ya kawo report cewa ga abin da yake faruwa a Saudi Arabia. An riƙe 'yarsa an ce an samu kwaya cikin jakanta. shi kuma har ga Allah ya tabbata yar nan bata ɗauki ƙwayar nan ba kuma shi ya rako su airport din nan ya kawo su kowa da matarsa da ƴaƴansa guda biyu kowa da jikansa ɗaya kuma an ce a ce an same ta jika biyu wanda ba ya tabbata ba nashi ba nata bane ya kawo mana korafi annan muka fara bincike a gabansa muka fara wannan bincike because ya zo ne a cikin wani yanayi na tausayi za a fille kan ƴarsa hmm. so muka fara bincike ya rubuto muna a rubuce ya ce to gashi duk muka karanta a gaban baban nan muka fara bincike malam habibu in yana nan zai gaya mu a gabansa muka fara bincike nan ɗaya bisa ɗaya shi binciken nan shi ne za ka yi shi ka mun yi shi muka gane waye ne tunda mun san handlers handlers su ne suke da alhakin duk wanda ya zo da jaka su ba shi tak da komi muka je system din handlers na sai da muka yi tracing wanda ainihi ya liƙa wannan jaka extra jaka a kayan ita zainab da handila ne yana aiki da handling company su ne suke dama eh, in ka zo airport su za su karbi jakanka kome in akwai extra luggage ko excess luggage suka biya su wannan su ne suka yi wannan abu kamar jami'ai ne kenan eh, waɗanda muke gani waɗanda suke sai da tikiti da lodin kayayyaki da lodin kayayyaki su ne ainihin suke da alhakin in fasinja ya zo airport bayan ka sayi tikitin ka za ka je wajensu in kana da kaya jakanka za su auna jakanka in suka auna jakanka in daidai kana da 40 kg sai su baka tak in ka je can wannan tak din ka claim din jakanka yauwa so su din ne suka yi wannan abin wani ya zo ina ga ba shi da wannan 40 kg din suka um, ita zainab din da mamansa da suka zo da jakansu daya daya kaga suna da extra kgs mm. wanda ba za su yi amfani da shi ba mm. wannan damun suka samu wani kuma ya zo da kayan nan suka liƙa da ya gabatar da korafi da baki kuma ya baku a rubuce mm. kun fara kama bincike ne kuma mai binciken ku ya nuna mun yi bincike a nan a gabansa muka fara kuma sai da muka je a gabansa aka je system din nan shi yana nan office muka je wannan na'ura kwamfuta kenan mm. eh muka je muka yi tracing because tunda bincike ne dole ne a buɗe mana na'urar nan mu ga waye ne duty akwai abin da ake ce roster mm. tunda abin nan ya faru a kwana kaza eh hmm. jaddawalin aiki abin nan ya faru a kwana kaza ranar ashirin da biyar ga watan disamba suka yi tafiya hmm. muka nemi roster hmm. aka ba mu roster su waye suka yi aiki zai nuna ma waɗanda suka yi aiki a wannan rana nan muka fara to ku kuka yi aiki a wannan ranar gaba ɗaya aka je system kowanne allah ya sa an yi configuring ɗin wannan kwamfutan kowanne handler yana da code code ɗinsa. Mm. Kowane jami'i na wannan ma'aikacin jirgi. yana da code ɗinsa. Mm. to in ka tagin din kaya kod ɗinka zai fita a cikin kayan in kai ne ka liƙa wannan abu da ake sa a jaka a jaka mm. dole akwai kod ɗinka haka muka yi tracing muka samu ainihi wanda ya liƙa kowa da lambarsa kowa da lambarsa mm. to ga lamban ka kuma kai ka liƙa wannan eh, eh, tag ɗin mm. to haka muka ɗauko shi shi ma ya nuna cewa ga wanda wayanda suka kama jaka su ma aka kama su suka nuna cewa agent sai suka zo da wannan haka dai har sai da muka kama mutane يعني شده رعنا wanda muka cancanci mutane goma amma da bincike ta nuna muka cancanci shida wanda muka same su suna da hannu dumu-dumu a cikin wannan ta'asa. bayan kun kama su um, kun tsare su ne ko kuma an danka su ne ga 'yan sanda ko kuma sauran jami'an tsaro mun tsare su ai mu muke da hurumin mu yi wannan binciken ba jami'an 'yan sanda ba ne mm. national drug law enforcement agency mu muke da hurumin mu yi wannan binciken tunda abu ne wanda kwaya ce eh, eh, a akali hakika wani hmm. ka gane ko so mu muke da wannan hurumi kuma mu muka yi binciken nan sai da mutanen nan suka zauna tare da mu a nan kusan wata daya ana binciken nan a kansu muka tattara komai aka yi bincike torali da gaske ba ba wasa aka yi bincike kuma aka kai su kotu gaban kuliya na san lokacin da watakila kuke gudanar da wannan bincike na wajen wata guda da kai magana hmm. um, sun sha tambayoyi daga jami'an ku sun amsa cewa ga yadda suka yi abin kuma ga manufarsu sun amsa ai in ba su ansa ba ba ma amfani kai su kotu because duk wanda muka muka muka na ce ma mutane shida nan da aka kai kotu akwai statement inda za su baka za a tambaye su ne ɗaya-ɗaya ya aka yi yaushe ka eh, eh, rana kaza kana waje kaza kuma ga tag an samu kai kai tagin ya aka yi kayan nan ya shigo haka sai da suka yi mana bayani ɗaya-ɗaya kowa ya yi confessing cewa eh an kawo wannan jakan kuma ya lika goye su za su yi jaye amma a the end of the day dai kowa sai da ya ba mu jawabinsa a ƙarshe eh kowa sai da ya ansa mm. to kun gano um, burin da suke so su cimma na lika ita wannan uh, wato lika wannan yarinya ita uh, wannan jaka eh, to gaskiya liƙa jakan nan fa mutane da yawa sun ɗauka kamar kwaya ne da ta zo airport aka ciro wani kwaya aka liƙa mata cikin jakanta abin ba haka ba ne hmm. jaka ne na musamman kuma kayan wani ne da ƙwayan nan a ciki da wasu kayayyaki daban wasu kayayyaki daban shine suka ɗauka suka yi using extra uh, kilograms inda take da shi tunda tana da space ita ta zo da jika ɗaya kuma shi sai ta tutu 40 kg mai yiwa watakila mm. wannan bai fi kilogiram goma ba abin da shi ne suka ɗauko ira irin wayannan dan karamin ciwo ciwon da suke yi a wajen nan mm. suka ɗauko wani ya dan ba su kila wani abu suka ɗauko jakan nan suka liƙa mata shi mutumin nan iya je can ya karbi kayansa ka gane ko mm. <laughs> ba lalle ba ne wai mu tabbatar a kan cewa sun san kwaya ce a ciki su dai irin dan terrorism da suke samuwa suka lika wannan abin a jakan don unwancin ya je ya karba wato practice ne wanda suke yi mm. wanda ko su kamfani nasu ba ta yadda da shi ba kuma suna ma defrauding company kamar abin da ya kamata dan taro sisin da ya kamata company su samu su sai kaga yana shiga aljihun ah, su kenan eh. ba na company ba kaga anan ana cutan company kenan shi mm. wato shine abin da ya faru ba wai ta zo airport bane aka ɗauko kwaya jami'ai suka dauko kwaya suka sa mata a cikin jaka ba haka bane mm. jaka ne aka shigo da ita kuma da guda yes mm. suka lika mata a jikin tag particulars nata na passport cewa ita ce mai jaka ba tare da ta sani ba mm. yawwa da ce kun gurfanar da su a gaban shari'a bayan kammala bincike fiye da wata daya wani hali ake ciki bayan an je gaban shari'a an kai su gaban alkali an kai su sun yi jawabansu Ah, alkali ya tambaye su ko suna da laifi ko ba su da laifi da yawansu sun ce ba su da laifi alkali ya kai su riman a je a remanding su a prison gidan yes gidan kaso hmm. ina ga sun zauna sun kai wata ɗaya ma aka sake kiran kes din. Hmm, aka ci gaba kenan da shari'a hmm. to har yanzu ana kan shari'an kenan ina ga ran juma'an nan ko eh juma'a mai zuwa ina ga za a je ma shari'a akan wannan za a ci gaba da shari'a wace kotu yanzu take shari'a high court federal high court kasan mu duk cases namu federal high court muke kaiwa mm. eh, ba ma kaiwa ko magistrate ko wani abu kotun tarayya a eh, federal high court mm. uh, to yanzu sun ci gaba da zama a matsayin ruman da ka faɗa a gidan kaso su waɗannan mutum shida mm. da kuka tabbatar da cewa suna da hannu eh, sun ci gaba da zama a kurkuku ne ko kuma an ba da belinsu eh a yanda muke ji alkali ya ba da belinsu shi kuma hujjan alkalin shine aikin da ah, wannan abin ta'asan da suka aikata a dokan ƙasa ana ba da beli ka gane ko wannan alkali ne hujjansa kenan saboda haka duk da loyoyinmu sun zo sun nuna akan cewa wannan mutanen abin da suka aikata fa ah, ran yarinya ne wanda suke ah, in ba bi abin da gaske ba za a iya kashe wannan yarinya amma shi alkalai suna amfani da takaddunsu in abu ne wanda doka ta ce a bada beli discretion dai na alkali ne ko ya bada beli ko kar ya bada beli in ya gamsu da jawabin da aka yi to a takaice dai da nake ma magana mun ji an ba su beli abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji halin da ake ciki dangane da mutanen da aka kama da wannan laifi da kuma faɗi tashi da zainab da iyayenta suka sha sabili da wannan tsautsayi da ya faɗa mata kafin nan a madadin wakilinmu mahmud ibrahim kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan. Haka yake to kafin mu karkare ga takaitattun labarai. 'yan sanda a paris sun zuba barkonon tsoho a kan dubban masu zanga-zanga ciki har da masu kin jinin gwamnati na yellow vest da masu babbakun kaya da kuma masu kiran kansu 'yan da fitina waɗanda suka tada rikici a jiya da ake bukin ranar ma'aikata a duniya a faransa ranar ɗaya ga watan mayu da ake kira mede ko kuma wato rana ce da ake bukin ma'aikata a duniya rana ce kuma da ƙungiyoyin kwadago na ƙasa da ƙasa suke janyo hankalin mahukunta domin inganta yanayin aikinsu rana ce da al'adance ake zanga-zangar siyasa sabili da tashin hankali da ake samu a baya a nan faransa da kuma zanga-zangar kin gwamnati da aka fara tun cikin watan satumban bara an ɗauki sama da 'yan sanda dubu bakwai a babban birnin ƙasar wato paris kenan domin hana rikici da ka iya tashi ɗaruruwan 'yan kasuwa sun rufe shagoginsu ganin barna da aka musu a bara 'yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye a kan masu zanga-zangar a kusa da tashar jirgin kasa da ake kira montparnasse a birnin paris an gudanar da kuma zanga-zanga a wurare daban-daban a fadin ƙasar faransa da wasu wurare a nahiyar turai To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Suleiman Muni Barma zai gabatar da shirin da kasa ba kasawa ba shirin da ke tallata gudunmuwa da masu fama da wata lalura ke badawa ga ci gaban al'umma kafin mai sallama bari mika gaisuwar ta'aziya ga ɗarikar ekuwa da kuma iyalan dr ogunmola faston ekuwa minista sil abuja wanda ya rasu a hatsarin mota jiya akan hanyar sa ta komawa gida daga gombe inda ya je wata yin jana'iza. muna kuma mika ta'aziyya ga iyalan gidan alhaji bukar gidan bobo station a zangon kumasi na rasuwar malam siba abubakar a jiya laraba wanda za ta sa da karfe biyu da rana a yau alhaji kansa da rahama ya kuma kyautata makoma yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya karanto labarai da kuma solomon abu da ya taimaka wajen haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau smith alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. Le Monde.